radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله عليه masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan zamu gabatar da sauran shirin da suka hada da shirin na malika iran da kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa amma duka abubuwan da muka ambata za su zo bayan an saurari shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha biyar ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai goma sha takwas ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kukun san cewa shekaru 200 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan satumban shekara ta 1821 wasu kasashen tsakiyar nahiyar amurka suka samu 'yancin kansu daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka kasashen dai sun hada da nicaragua salvador costa rica honduras da kuma guatemala waɗannan kasashe dai sun fada a ƙarƙashin mamayar turawan spain ne tun a cikin karni na goma sha shida miladiya sannan kuma farkon karni na goma sha tara guguwar neman yanci ta kaɗa a cikin kasashen wanda ya kai ga samun yancin kai na waɗannan kasashe a ranar goma sha biyar ga watan satumban shekara ta 1821 da farko dai kasashen sun haɗa kai da ƙasar mexico babba sannan kuma da haɗakar ta wargaje suka sake haɗa wata mai suna federal republic of central american countries wace ita ma ba ta daɗe ba ta wargaje a shekara ta 1839 a lokacin ne kowace ƙasa ta zama 'yantacciyar ƙasa mai zaman kanta kamar yadda suke a halin yanzu. daga ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 15 ga watan satumban shekara ta 1882 sojin ƙasar burtaniya suka mamaye birnin iskandariya na ƙasar masar kafin wani lokacin da ya sarki iskandar shi shine gina wannan birnin a shekara ta 332 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sannan kuma birnin ya taɓa zama cibiyar ilimi mafi girma a duniya bai ga kuma birnin iskandariya yana da mahimmanci a harkokin kasuwanci kasantuwar da yake a bakin tekun mediterranean da kuma kogin nilu wannan matsayi da babban birnin yake da shi ya baiwa kasar masar mahimmanci ta fuskoki da dama a shekara ta 1880 ne da sarkin masar na lokacin tofik pasha ya miƙa wa kasashen ingila da faransa lamarin kula da harkokin kuɗi na kasar masar amma rashin amincewar mutanen kasar ya sa sarkin ya soya gwamnatinsa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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 shugaba putin na rasha isa birnin sarmakan domin halartar taron kungiyar shanghai kenya ta sauya matsayinta akan amincewa da jamhuriyar saharawi trans kuma ga labaran da ke dake yahudawan sahiyuniya in sharuri zauna suna shirin aukawa masallacin aka sami alfarma a ranar 29 ga wannan wata na satumba kamfanin dillancin labaran ikina ya ba da rahoton cewa majiyar labaran palestino sun tabbatar da cewa yahudan sahiyuniya in shar wuri zauna suna shirin yin kutse mafi girma a tarihi akan masallacin al'akasa a ranar 29 ga watan satumba a da lokacin da ake gudanar da bukukuwan sabon shekara ta ibraniyawa an buga wannan labarin ne yan sa'o'i bayan da wasu yahuda da dama sa kotsa kai a cikin harabar masallacin al'akasa wanda yake birnin kudus a lokaci guda kuma falastinawa da dama ne sojin isra'ila suka yi awon gaba da su ma'aikatar kula da harkokin addinin musulunci ta kudus ta sanar da cewa wasu da dama daga cikin gungun yahudawa da suke karkashin kulawar 'yan sandan isra'ila sun shiga masallacin ne ta babul magariba da sa gudanar da ayyuka na tsokana ga musulmi da sunan gudanar da bukukuwan talmudu a babar rahama da ke cikin harabar masallacin a cikin wata sanarwa cibiyar kudus ta kasa da kasa ta fitar a jiya ta kira kasashen laraba da na musulmi da su tunkari waɗannan aika na tsokana da isra'ila take shiryawa a kan masallacin al'aƙasa gwamnatin ƙasar kenya ta sanar a jiya laraba cewa ta janye amincewar da ta yi da jamhuriyar saharawi kuma ta fara rufe ofisoshinta a birnin nairobi wanda hakan ya zo ne yan sa'o'i banda ta karbi bakuncin shugaban kungiyar polisario ibrahim gali ibrahim galin dai yana daga cikin manyan baki da suka halarci bikin rantsar da shugaban kenya william roto a ranar talata kuma sha uku ga watan satumba william roto ya ce zai fara ɗaukar matakin kawo ƙarshen zaman kungiyar ta polisario a nairobi kamar kuma kafafen yada labarai na kenya suka rawaito hakan inda ya cewa kenya za ta soke amincewa da jamhuriyar saharawi kuma ta fara ɗaukar matakai na rage wakilcin ƙungiyar a ƙasar kenya roto ya jira cewa kenya tana ƙoƙarin ƙar haɓaka alaƙar ta ne da morocco a fannonin ciniki noma kiwon lafiya yawan buɗe ido makamashi da dai sauransu bayan taron roto ya ce kenya tana goyon bayan tsarin majalisar ɗinkin duniya a matsayin hanya ɗaya tilo ta warware ƙaddamar da ake yi game da yankin sahara ta hanyoyi na diflomasiyya sabon shugaban kasar ta kenya dai ya goge sakon da ya wallafa a shafin na twitter inda ya sanar da janya amincewa da jamhuriyar sahrawi william roto yana da kyakkyawar alaka da turawan yamma da kuma isra'ila wanda watakila hakan ne ma ya sa shi daukar wannan mataki domin faranta wa isra'ila wadda ta kulla alaka da morocco da kuma bukanta wa algeria wadda ba ta dasawa da isra'ila kuma tana goyon bayan jamhuriyar sahrawi jama'a masu da sha'afa labaran da sana zo muku ne daga hausa radio tehran a taron najeriya kuwa hukumar inec ce ta ce dole ne a kama duk wasu waɗanda suke da hannu wajen aikata laifuka na zaɓe kuma zaɓe ta kasa mai zaman kanta inec ta bayyana ƙudurin na bin diddigin waɗanda suke ɗaukar nauyin masu laifi da kuma kame su domin gurfanar da su shugaban hukumar ta inec farfesa mahmud yakubu shine bayan hakan a jawabin da ya yi na buɗe taron da aka yi na zaben gwamnonin jihohin ikiti da kuma osun da lagos a ranar laraba yakubu ya ce matakin ya zama dole domin masu kwace akwatunan zaɓe da kuma masu gurɓata sakamakon zaɓe da wuya su zama 'yan takara a irin wannan yanayi ya ce idan ba a kama masu aiwatar da magudin zaɓe ko kuma aikata laifuka na zaɓe ba to ko tabbas za a yi ta samun kurakurai wajen fitar da sahihan alkalamma na sakamakon zaben shugaban ƙasar rasha ya isa birnin sarmakan domin halartar taron ƙungiyar shanghai shugabannin ƙungiyar haɗin gwiwar shanghai din da za su gana a yau alhamis a birnin sarmakan a karan farko bayan bular cutar corona za gudanar da babban taron ƙungiyar ne a ranakun yau alhamis da kuma gobe juma'a domin kuwa ana sa ran tattauna batutuwa da dama wanda suka shafi batutuwan ƙasa da ƙasa da kuma shiya-shiya kuma hanyoyin inganta ƙarfin ƙungiyar a fannin tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da ƙarfafa hulɗar tattalin arziki bunƙasa sufuri da kuma sadarwa shugaban ƙasar rasha zai gudanar da wasu tarurruka dama a gefen taron inda zai gana da shugaban ƙasar china kuma shugabannin tajikistan game da shugaban turkmenistan game da zai gana da shugabannin iran da azerbaijan da kuma firaministan pakistan da farko dai wakilin kasar rasha a sakatariyar kungiyar ta shanghai ya bayyana cewa wannan taron zai kasance wata dama ce ga shugabannin kasashen da suke halartar taron domin tattauna manyan batutuwa na kasa da kasa da kuma na shirya-shirya ya bayyana fatan taron kolin zai inganta matsayin kungiyar na haɗin gwiwa da kuma tabbatar da ƙudurori da tsare-tsare na kasa da kasa ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To wanda ka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da zan fara da shirin nan na Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin mu yan wurare masu zaɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali ke nan kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya. Da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai kawo muku irin abubuwan da suka faru ne a cikin kasar iran kuma za mu yi magana ne game da yanayin yawan kabilu a kasar iran iran gida ce ta bakan gizo ta al'adu da kabilu kuma kabilu daban-daban da ke kasar iran suna bayyana irin al'ada da halayen da kowace kabila take banta da shi wanda mafi yawanci an shigar da su cin al'adu na gama gari na ƙasar Iran, kuma su ne suke bunƙasa. Iran ƙasa ce da ke da ƙabilu daban-daban, zai kunshi Farisawa, Kurdawa, Lur, Larabawa, Baluch, Turkumani da Azari. Ƙasar Iran tana da al'adun gargajiya da aka aro daga nesa da kusa. Mafi yawancin harsuna da ake magana da su a ƙasar Iran suna da kamanceceniya da harsunan Turai da Asiya. Yaren Farsi shi ne mafi girma a Iran. ƙananan ƙabilu su ne suke da kaso mafi yawa na yawan jama'a a faɗin ƙasar yanzu kuma bari mu kawo muku takaitaccen tarihin ƙabilun da ke cikin ƙasar iran kimanin shekaru dubu biyu da suka gabata kafin haihuwar annabi isa almasihu alaihi salam yan ƙabilar aryan sun yi jira zuwa wannan ƙasar cikin gungun uku wannan yasa ake kiran wannan ƙasar da suna iran wanda yake nufin ƙasar aryans sai dai a sani cewa iran ba za ta ci gaba da kasancewa wacce ta bambanta da kabilar ariyan ba kuma ta yadu zuwa kabilu daban-daban iran ƙasa ce da ke da kabilu mabambanta kuma akwai dangantaka mai ƙarfi ta abokantaka tsakanin kabilun tsakanin kabilun farisawa su ne suka fi yawan jama'a sai dai kuma a tarihin kalmomin iran da farisa suna nuni da gamayyar ɓangarori da suka fito daga yankin plateau na iran da masu magana da hasunan iraniyanci ko dai suna zaune a iran ko kuma a wani wuri kamar tajikawa ko kuma osteniyawa saboda haka tarihance yin amfani da kalmar farisa suna da wani abu da ake amfani da shi da zai kunshi dukkan yanayin yare da ake amfani da shi a yankin da kuma wasu ƙananan ƙabilu na ƙasar iran To yanzu ko bari mu kawo muku bayani ɗaya bayan ɗaya game da muhimman kabilun da ke nan ƙasar Iran. In za mu fara da kabilar Farisa. Farisa ko kuma kabilar Fars da al'adunsu ya mamaye manyan biranen ƙasar Iran kamar Tehran, Isfahan, Mashhad, Yaz da kuma Shiraz. Farisanci shine yaren ƙasa a Iran kuma ana kiransa da suna Farsi kuma shine yaren farko na Farisawa. yayin da sauran ƙananan ƙabilu kuma suke ɗaukar sa a matsayin yarensu na biyu kuma farsanci an san shi a matsayin wanda ke da al'adu na gado kiɗe-kiɗensu al'adunsu waƙe-waƙensu da bukukuwansu ana ɗaukar su a matsayin wanda ya fi a iran farisawa suke riƙe da mafi yawancin mukaman gwamnati saboda haka suna tasiri sosai wajen ɗaukar muhimman matakan da gwamnati take ɗauka mafi yawancin farisawa musulmi ne mabiya masabar shi'a kuma shi ne addinin da ya mamaye kasar yanzu kuma sai kabilar azaris tana daga cikin ƙananan ƙabilu a ƙasar iran wanda mafi yawanci sun fi yawa a yankin arewa maso yammacin ƙasar iran a yammacin azerbaijan da kuma lardin ardabil wannan ne inda mafi yawancin 'yan kabilar azari suka fi zama sai dai wasu da dama daga cikinsu suna rayuwa ne a larduna daban-daban na kasar iran wannan kabilar ta kunshi kashi 25 cikin 100 na al'ummar iran mutanen azari suna da alaƙa mai ƙarfi da farisa yanayin tsarin rayuwarsu ta yi kama da juna sosai azerbaijan da farisa sun yi auratayya sosai da waɗannan mutane kuma sun fi shiga cikin al'ummar iran fiye da sauran ƙananan ƙabilun ƙasar mutanen azerbaijan su kuma haka suke kamar sauran farisawa sai kuma kabilan gilax mazauna lardin gilan su aka kira da gilax suna da nasu yaren da al'adunsu ana kiran yarensu da suna gilak kuma suna da kaso hudu cikin ɗari na al'ummar iran kuma suna zaune ne mazaunin yankin kudu da kudu maso gabashin yankin tekun caspian ɗaya ɓangaren kuma suna kusa da dutsen alborz da kuma filayen da ke kusa da wajen daga nan kuma sai manzanins wato mutanen mazandaran ko kuma mutanen tabari kuma mutanen iran waɗanda tushensu ya samo asali daga yankin kaspiya kuma har ila yau ana danganta su da mazanis a takaice kuma suna zaune ne a gabar tekun caspian kuma wani yanki ne mai cike da tarihi da aka fi sani da tabaristan dutsen alburz ne ya zama iyaka ta yamma da yankin da mutanen Mozandaran suke zaune. Sai kuma ƙabilar Kurdawa. Mafi yawancin Kurdawa suna zaune a yankunan da ke iyaka da tsaunuka da ke iyakar Turkiya da Iraki. Mafi yawancinsu a lardunan Kurdistan da kermansho da kuma yammacin Azerbaijan. Hamadan, Ilam, arewacin khurasan Alarustan ma akwai jama'ar Kurdawa da suke rayuwa a wajen. Tuma saurare laifin daɗi ƙarewa. gashi kuma lokacin da aka ɗirma shirin ya kawo jiki ya zama wajibin jalan zamu shirin a nan sai a tarbiyyar a shiri na gaba domin jin mu ɗauki za a ɗan shirye-shirye amma kafin nan amma duk wani sallafa shi ne ya kammala ni ma dugun shi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa a yau shirin namu zai gato muku mas'ud kaharizi ne domin jin irin waƙar da ta mana madalla da mas'ud kahirizi a cikin wannan wakar ta da fata masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. دعوتت را شنیده آمده ای دست تو به دامنت زده ای تا کی و تا کجا رها برهی از در خانه کجا در خانت کجا بروی راه ما گم شده هدایت کن مؤمنیم و امان عنایت کن شده هدایت کن مؤمنیم و امان انایت کن دست جان sauran nama kawo gashin shirin namu sai Allah kuma can anjima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurdin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.